A shekara ta dubu biyu da biyu ne shugaban bankin raya musulunci wato IDB a takaice Dr. Muhammad Aljassir ya kaddamar da shirin bankin na raya noma da kiwo a jihar Kano wadda aka keɓewa dala miliyan casa'in da biyar domin aiwatar da shi cikin shekaru biyar. da nufin haɓaka samar da abinci da daƙile rikici tsakanin makiyaya da manoma kana da kuma samar da hanyoyin dogaro da kai a tsakanin al'umma Baya ga ganawa da gwamna da mai martaba sarkin Kano, tawagar jami'an bankin na IDB a ƙarshen mako sun kuma ziyarci yankunan da suka ci gajiyar aikace-aikacen bankin, kana daga bisani suka tattauna da manema labarai. Alhaji Ibrahim Garba Muhammad Gama shine jami'in da ke kula da aiwatar da wannan shiri a Kano. Kusan kaso 80 cikin 100 na abin da shirin yake so ya aiwatar ya aiwatar ya samar da cibiyoyin tattara madara guda arba'in daga cikin ɗari da ya shirya ginawa gyara kuma yanka guda ashirin da ya shirya gyarawa ya gina su ya samar da tallafi ga manoma dubu hudu da da ashirin ɗaya kai tsaye wanda aka fasa tallafi na kayan aiki da dabarun noma daga cikin dubu hudu da shirin ya tsara zai taimakawa ya samar da gyare-gyaren kasuwannin dabbobi guda biyar manya na kano ya samar da gyaran wajen noman rani na watari ya samar da ɗakin bincike na cututtukan dabbobi irinsu na farko a arewacin najeriya mallakin gwamnatin jihar kano shirin ya samar da hujin shanu da awaki da raguna inda aka samarwa da makiyaya kimanin 223 a wannan huji inda aka yi hujin dabbobi kimanin miliyan 4,500 da wajen 73 dangane da matakan ɗorewa ko wanzuwar shirin bayan karewar wa'adin da bankin na idb ya ɗiba kuwa Alhaji Ibrahim Gama ya ce. To duk tsare-tsaren da muka yana da tsari na ɗorewa idan misali ka kalli cibiyoyi da muke ginawa na tattara madara guda ɗari tuni mun fitar da kuɗaɗe mun ba yan kwangila wanda zai ba su horo inda za ka ba ƙungiyoyi masu ƙarfi wanda suka harka a gurin ba wai kawai a zo a ba mutum ɗaya ko biyu ko a bawa wasu mutane wanda ba su da wani horo ba an tsara abin da ake kira management committee kuma za ba su wannan training yadda za su rike wannan guri wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da reshen jihar Kano na babban bankin Najeriya CBN ke cewa dimbin manoma a sassan jihar ne suka ci gajiyar tsare-tsaren bunƙasa noma na bankin kamar yadda Alhaji Umar Ibrahim Biyu kwantrolan bankin a Kano ke faɗi. Waɗansu ayyuka da muke yi na taimakawa manoma da sauransu su ACGSF da sauransu akwai yadda ake ce musu trust fund model da yake kasan ba ma mu ne muke ba da bashin directly ba za su je bankuna ne su karɓo amma mu muna garanti idan akwai aka samu matsala mu za mu biya sa'annan akwai kuma wanda idan suka yi noma suka zo da ita ko ni kashi da ake yafe musu duk ana abunan ɗinsu ne don saboda a bunƙasa noma da sauransu a kasar. Abin jira a gani dai shine yadda waɗannan tsare-tsaren tallafi daga hukumomi da cibiyoyin gida da na ƙetare za su yi tasiri wajen saukar hawar farashin kayayyakin abinci da sauran kayan masarufi da 'yan Najeriya ke fuskanta da kuma sauƙaƙa talauci da fatara a tsakanin 'yan Najeriyar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.